taron na wa juna ilimi wanda kungiyar islama ta alhabibiya ta shirya an assasa shi ne domin samar da hurumin tunatar da malaman islama game da haƙƙin da ya rataya a wuyansu na taimakawa wurin wayar da kan al'umma game da bala'o'in da ke tattare ga cin hanci da rashawa tashe-tashen hankula na siyasa tare da aikata munanan ayyuka da yake bude taron shugaban kungiyar islama mai suna alhabibiya wato imam fahud adeyemi ya ce kungiyar ta ɗauki matakin shirya taron ne domin tunatar da su game da haƙƙin al'umma da ke kansu musamman a wannan lokacin da ƙasar najeriya ke fuskantar zaɓuɓɓuka da barazanar cin hanci da rashawa sheikh fahud adeyemi ya kuma ce haƙƙin malaman islama ne su fahimtar da al'umma abinda addinin islama ya faɗi game da cin hanci da rashawa da ma tashe-tashen hankula na siyasa domin al'umma su san abin da ya kamata su yi saboda magance matsalolin daga nan ne ya kuma ja kunnen malaman da cewa idan suka yi biris suka ki ilmantar da al'umma Allah subhanahu wa ta'ala zai kama su da laifi a ranar lahira an kuma gabatar da kasidu a wurin taron waɗanda suka yi bayani game da munin cin hanci da rashawa game da wasu ayyukan asha da kuma alfanun samun malamai suna yin wa'azin illolin da ke tattare da wannan musibar tun farko farkon duniya cin hanci ko rashawa ko gurɓacewa ko barna akwai ta cikin al'umma haka kenan dukkan irin wa'annan abubuwa ba sabbin abubuwa ba ne ba wannan zamani ne namu kawai yanzu ake aikata lalubuka daban-daban da dabi'u marasa kyau daban-daban ba domin alkur'ani ya bamu labari annabawan da Allah ya aiko kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duka sun zo ne domin su yi yaki da irin wa'annan miyagun abubuwa kama daga shirka ta mai ma'auni da dai wanda aka samu mutane suna aikatawa wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron sun yi tsokaci inda suka ce wannan taron na taimakawa wurin baiwa malamai ƙwarin gwiwar yin wa'azi kamar yadda alkur'ani da sunnonin manzon tsira sallallahu alaihi wasallama suka tanada an gayyato malamai ne daga ƙananan hukumomi 21 da ke faɗin jihar kabi hamza galadi mazuru labaran liberty daga birnin